muminai kada su bi hanyar ahalul kitabi kada su yi koyi da su wa ku dinan su ba addinin su wa da shari'o'in su kala yace gashi nan ya ayu ladina amanu ya eh. ayu amanu ya kamata ya zan to ya ayyuhal ladina amanu ya ku na imani na musulmi la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya kada ku riki yahudu da nasara wato abokan soyayya kuna mu'amala tare da su ai tuwalunahum wa tuwadunahum ku dora mu'amala da su ku dora nuna soyayya da su ba baluhum awliya ba su kansu wato yahudu da nasara ko da yake suna kiyayya da juna amma mataimakan juna ne matuka an ce ga musulunci sai su haɗe sai sun gaba yaƙi da musulunci bittihadin fil kufr domin sun ittihadi ga kafirci matukar uh, um, abin nan sun su tsakanin su fada suke don kowane son zuciya yake bi amma matukar an ce ga musulunci sai su fade su yaki da wancan takwan su huta ke da to wa man yatawallahu minkum wa innahu minkum eh, eh, wa man yatawallahu min duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa innahu minan to shi yana cikin su kun fahimta ko ai min jumlatin yana cikin su inna Allah la yahdil qawma zalimin kuma lalle Allah baya shirye da mutane waɗanda azzalumai bi muwalati mul kufar wanda yayi muwalati da kafiri ya zan kafiri dan uwan Allah bai taimakon sa bai son sa Allah tsare mu bai shiryar da shi to ci gaba فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون فعفى الله عن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين to fatar allazina fi qulubihim maradun yusari'una bihim zaka ga waɗanda yake akwai cuta ta munafici cikin zukatansu yusari'una bihim suna gaugawa cikin kafirai ga abin muwalati da su suna soyayya da su na suna cewa in an ce don ne kuke haɗa kanku da kafirai sai ga uzurin da suke kawowa na sha an tusiba na da'ira muna tsoron kada wata musiba mai komowa ta shafe mu eh, abin ai ya eh, duru bi hadda wata musiba wadda ke zamani ke gewayawa da ita kada ya gewaya da ita alaina akan mu min jadbin na fari aw galbatin ko ko rinjaya wala yatimmu amru muhammad zan al'amarin muhammad bai cika ba wala yamiruna na ba za su ba mu abinci ba wannan shi ke sa mu yi mu'alati da su fa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce fa sallahu an yati bil fatah ana fata Allah ya zo da cin nasara ai bin nasari taimako li nabihi ga annabin salli izhari dini don bayyana da addinin sa aw amri min indi ko wani al'amari wato na wajen sa bi har ke sitiril munafiqin shine shi kunyatar da abin nan munafiqai wabtalahin da kunyar su wa hu ala ma asaru fi anhu sunna dinin su wai gari suna masu nadama ga abin da sun ka boye cikin rayukansu min shakki na shakka wa muwalatul kufari da soyayya da kafirai wato nadimin suna masu nadama wato kenan wannan ba uzuri ba kun fahimta ko to يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا رجال أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين to wai qulul ladina amanu wadanda nayi imani suna cewa bin rab ya qulu istinafan bi wawin wa qari'a biduniha kamar wai a karanta qari'a ya qulu kawai babu wawi wa yaqulu alladhina amanu wadanda sun kai imani suna cewa li fa'alin su idza idza hataka idza hutika sitruhum ko ta'ajjuban wato lokacin da anka kunyata munafikai sai musulmi su dora ce ma dan uwansu musulmi a haula alladhina qasamu billahi jadahum wadannan su ne sun kai rantsuwa da Allah gayar rantsuwa annahum makon suna tare da ku ga su Allah ya kunyata su da suna cewa musulmi ne to gashi abinda sun kai na kahirci ya bayyana su ba musulmi ba Ah, kun fahimta ko wato ah, innahum ah, ma'akum innahum lama'akum suke wai su tare da ku suke wato habita da amalon ayyukan su ya baci fa azbahu khasin sun waye gari suna masu asara domin wato duk yadda mutum ya boye kafirci cikin zuciyar shi duk yadda yayi ya goge ga bayyanawar musulunci bisa ga ƙarya sai wata rana Allah ya nuna kafiri a dora cewa gashi kuna cewa mutumin kirki ne ga abin da yayi kun fahimta kun to wannan har yanzu har yanzu يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله to ga wata sanarwa KD wato bai mota KD 7372 AD ya barta tana ci bai kashe wuta ba hmm. to ya ina fatar ya ji to ina ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗannan imani man da minku an addini, duk wanda ya koma baya daga cikin ku yayi ridda daga bayan addinin sa abinda ar ridda komawa baya zuwa ga kafirci da yana musulmi ya koma zuwa ga kafirci wannan ikhbarun bima alima Allah ta'ala hukuhu wannan ba da labari ne ga abinda Allah ya san aukuwar shi wa qadartar da jama'atun ba da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan annabi da yawa sun sun yi ridda abinda an ridda wato kafirta musulmi bayan yana musulmi yayi wani abu wanda yake na kafirci a ja hankalinsa ya ki to Allah tsare mu to in kun wato ya ku nai wanda yayi ridda abin nan wanda yayi ridda fa sawfa yati bi biqaumin yuhibbuhu wato Allah zai zo da wasu mutane matsayin ku wato wasu mutanen nan yuhibbun yana son su wa yuhibbuna suna son shi قال النبي صلى الله عليه وسلم كم قوم هذا واشار الى ابي موسى الاشعري رواه الحاكم واتو in mutane na musulmi suka bin musuluncin nan to sai Allah ya share su ya kawo wasu mutane su ballake su wanda yake sun fi su kun gane kun kun ga turawa sun taho sun mallaki kasan nan sun iske musulmi a me yasa abin nan me yasa sun ka mallaki musulmi sun iske sun karkace daga aqidar su sannan ba ka suna zalunta juna su ko tura sun karkace daga da su amma ba su zalunci mai zalunci biyu ya kasa mai zalunci guda don haka Allah ya ba su iko akan musulmi azillatin alal mumini waɗanda yake waɗanda Allah zai kawo masu abin nan masu tausasawa ga muminai izzatin alkafirin amma masu tsanani akan kafirai yujahiduna fi sabilillah wato su yi jihadi ga ɗaukaka wa kalmar ubangiji wala ya khafu na lamata la'in ba su tsoron zargin mai zargi fihi wato gazartar da ga jihadi kama ya khafu munafiquna kama yadda munafiki ke tsoron lamal kufari wai kasu wani abu kafirai su zarge su zalika al-mazkur min al-asahib wannan abin an ka ambata na sifofi fadlullahi wato kyauta Allah ce yuti man ya sha wato in dai ka karkace kana musulmi to lalle Allah zai azawani wanda ya fika akan ka wanda ya ka imani kuma wannan kyautar Allah ne ba baka cewa daga cikin kabila kaza zai fito sai wanda Allah ya zaba wallahu wasi'un alim kuma mu Allah masani ne kathirul ilmi alimin ko wasi'un alim ba alaihim bane alimun ne ha babba din nan za a daidai

kaddara da musulmi yan uwanmu ba su shiga sun kai yakin nan ba da ba in yamurai sun sun linjaye mu ba da ba na in yamurai ba eh. nasara kuna wanda tura suka zo eh wannan babu shahada ba bayan sun sharadi sai ka kira mutane zuwa ga addini kuma da addinin ba don ka kama bayan su ba amma don abin nan bin tawaye na tafi in fada da kai sanin turawa da mutanen mu sarakunan nan eh. nake babu ba shahada bane eh, ba shahada bane don ba sun taho ne ba sun yake su ne don su don waɗannan sun taho hana musu addini bari mu ko mu yi magana akwai waɗanda yake wato tura na yaƙi da su don su hana su abin da cinikin bayi kawai ko ba haka ba cinikin bayi sun wato eh wato su hana su cinikin bayi kawai su ko su ce a'a to wannan kun ga abin nan cinikin bayi a wannan lokaci ba akan shari'a ake yin sa ba don ka wato bature ya samu sauki a wannan lokaci bature ba da mutane yaƙi ba da sarakuna da masu magoya bayan su don haka wato in sun gudu sai mutane su ce mun so mun so ko ba haka ba eh. amma duk wanda ya fito da niyyar musulunci wannan shi yana da shahada eh, duk wanda ya fito da niyyar musulunci wato yana da shahada amma wanda ya fito da abin da niyyar ba da niyyar addini ya bai da akwai malaman sun ba da fata ba su zama da gaskiya ne akwai waɗanda yake hasarki musulmi ma ya fita yake zama waɗannan ba su suna ganin sun sarakuna wasu ba san saboda wannan ne turawa suka zo da eh, wato iton eh haka ne. Eh wato gaskiya ne. Wato sun dan tsammanin wato nasara ne ci za su koya. Eh. eh gaskiya abin nan arewa abin nan. Ba don Allah sun kai ba wato don kada Amerika ta zanta ta baka fata don haka sun kai wannan. Eh to kuma wato abin nan mu eh, abu na biyu wato kowane musulmi soja ne. saboda haka babu wani tattalin da an kai na koya ma soja aikin soja saboda haka duk wanda ke so in yana da doki sai ya hauye abin nan kun ga su ko sai sun sai sun yi tarbiyya sannan su taho su yi abin nan yaki da wannan ne sun ka linjaya da sun tarar da mu da tarbiyya ba za su yi ba za su yi ba kuma da sun ta iske muna aiki da musulunci ba za su yi juyawa ba eh, kuma a wannan lokaci lokacin da sun ka ce ah, ku zauna akan addinin ku amma mun amshe bayi da da an samu musulmi sun ce a'a daga yau ba mu koma kama sababbi amma waɗanda an ka iske mu gare su da su za mu zauna da su ba mu ƙara kama sababbi wannan da sai bayi su zauna suna nan bayi amma da an ka ce an yanta su sun ka ce mun karɓa shi kenan babu sauran bawa bai yiwa ka ce ai wannan tilastawa ne domin ga shari'a idan an tilasta mutum ya yanta bawansa ko an tilasta shi ya saki matar shi wannan saki bai auku ba to wannan ya saba abin da yasa ya saba wato in kafiri ya yaƙi da musulmi ya amshe wata dukiya tashi to wannan dukiya ta zan shi ta zan tashi shi kafirin ko da Allah ya sa ya musulunta ya taho cikin musulmi da dukiya na ba karbe masa tashi ce saboda haka she da sun ka karbe bayi sun ka ce babu yaƙi amma sun karbe bayi ya zan nasu sun ka ce sun yanta sun yanta da an ce a'a ba mu yarda da wannan ba amma mun yarda ba mu koma wani fada ba mu koma kama wasu bayi amma waɗannan a bar mu da su kace mun yarda da wannan da shi kenan amma rashin wannan sharadi shi yasa babu sauran bauta kasan nan har abada yana yiwa mutane sun ci gaba da yi amma wato da tawilin cewa an tilasta mu ne kun gane ko akwai bambanci tsakanin tilastawa da yaki in duk da dai wato abin nan akwai hanyar dan tawili kaga sai ka dauki tawilin in yace ba shi ba musulmi bane ya faɗa da kansa duk abin da ya sa musulmi babu yadda zai ce shi ba musulmi ba har in ya ji ya faɗi wannan magana to abin nan musiba ta samu gare shi idan idan bature ya dauka misalin demokrasiya shine adalci a wurin to ya dan ya musulmi kuma a wajen ya dauka ya zama masa shine wato misali kamar ya kawo hukunci to abin nan kullun kun gani a tun da sun kace kuwa ya rusa addinin musulunci sun kai tai wajen karni guda yana yi wa ɗaya rana mu ce mun tun kuɗi abin da sun ka kawo muna yana da wuya domin kun gani sun yi ƙoƙari gaya ƙoƙarinsu sun mai da mu jahilan musulunci wato har mutum yana jin ya tafi ya yi sallah ko ya tashi zuwa makka a addini sauran ayyuka duka bai shafi addini ba har kuma yana faɗin haka nan da baki bai jin bai jin nauyi a ce wato jahilcin nashi ya kai iyaka har bai san yadda addini yake ba to abin nan kamin ka sa mutane su san wannan ai kaga abin yana bukatar tsawon lokaci na karantar da su hmm. wani abu daga cikin mutanen tura? eh wasu an kashe wasu ko kana nuhin wai sun musulunta hmm? ah, ba gashi yanzu suna ta musulunta ba hmm. ga sunan suna ta musulunta kuma inda kamar tun wannan lokaci an bari muna ai da ya hana ayi wa'azi Kirista ɗaya ya bari yana wa'azi, dokar da ya an ka sa na cewa kowa yana da ikon ya yi addininsa kuma ya faɗe shi cikin mutane ko ya ja mutane ɓoye, ai ba don musulmi an kai ta ba don Kirista an kai ta. Domin ana ganin in an ƙyare musulmi ba za su bari a yi wa'azi ba, sai an kawo mana wannan doka an ka ɗaure mu da ita. Wadda yake kuma yanzu ita ta amfane mu. Eh. Eh. Ah, akwai musulmi suna yi. Eh.

har yadda za su nuna mu turawa ga namu ga naku ga namu za mu komo to yana da wuya sai su komo yakin mu ah, to abin nan tunda ya zan tilas ne ashe a sa musulmi ya mallaki yan uwansa da shari'a irin tasu yana kamantawa yana gyarawa gwargwadon hali ya fi a ce duk kafirai ne za su ko kamin a jima wanda yake musulunci ma sai abin sai a kamo shi a tura kurkuku har abada akwai wata kes tana nan wato kiristoci suka sa wani mutum yana nan zari yanzu haka cikin kurkuku shekara hudu zan ɗaya ya sa wani abin nan fasta ya musulunta sai aka maishe shi mahaukaci yanzu haka yana nan cikin kurkuku sai dai in kwana an kafar da shi ba eh? Eh? Ina ya sanya da ake afil? Ba ba yi mashi. A to yanzu ana nan ana kokarin afil da shi. Duk shekarun da ba kun san da shi ba sai da an ka kama yan izala an kasa cikin kurkuku su sun karke shi can. Wai shari'a wai ba shara. Wanda ya shari'a shi a fama na sakatare na minista of justice yanzu. To, mu ci gaba. Eh, ina ne? Ina aya ta nawa? إنما وليكم الله ولا ما حذر المؤمنين وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ولا ما hazara المؤمنين أن yattakhadha أولياء إيه؟ ذلك المذكور من الأوصاف فضل لا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم شين من واسع عليم شي من كقاري to sannan wala ma hazal Allah almu'min lokacin da Allah ya tsoratar da mu'minai a ittikhazi awliya gariban masoya min alkufa da kafirai sallahum bima yafi ya tebe musu dan makewa da abin da attahi faqala inna ma waliyukum Allah wanda soyinku wanda ya kamata ku jibinta Allah wa rasuluhu da manzonsa wallazina amanu da sun kai imani su ya kamata ku jibinta alladhina yuqimuna salata wanda yake suna tsaye da sallah wa yutuna zakata kuma suna ba da zakawa. hum rakibuna suna masu ruku'i suna masu sujuda ay khashi'una suna masu kankan da kai aw yusalluna salata tatawwi ko kuma suna sallah qari ba farilla dai ba to ci gaba ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن الله هم الغالبون to man ya tawalla Allah wa rasulahu duk wanda ya jidinci Allah ya jidinci manzon Allah zina amanu kuma ya jidinci wadan sun kai imani fa inum ya taimake su wa yansuruhum ya taimake su hu, duk wanda ya koma ya ce zai taimaki Allah to ya zan cikin rundunar Allah ya zan cikin abin nan kungiyar Allah fa inna hizballahi humul galibun kuma kungiyar Allah su ne masu rinjaya li nasarihi ga taimako don taimakon da yake yi gare su awqahu mawqi'a fa innahum ko wato maimakon ce fa in fa innahum galibun sai ya ce fa inna hizballahi li'an wato hmm? fa inna hizballahi eh wato haduwa kun ga gashi nan kamata hmm. to li'annakum min hizbihi ay atba'ihi ta'ala fa humul ghalibun sunni masu rinja hujjati da hujjal burhan da dalili fa innahum mustamir fa innaha mustamiratun abada wannan kuma hukunci yana dogewa har abada duk wanda ya taimaki Allah Allah zai taimake shi la bid dawlati eh, wa sawla wato Allah wato ba wai da ƙarhi Allah ke taimakon mutum ba da bin sa wa illa faqad galaba an wa qad galaba hizbullahi ghayrahu marratan in ba haka nan ba wato yana yiwa wato abin nan jama'ar ubangiji eh, abin na ne faƙar guli ba lahi gairu mara wato yana yi wa wato yakin ubangiji ne rundunar ubangiji ne a rinjaye su amma kuma sau da yawa lima yan harifu nabi domin sun karkace matukar kun karkace ba ku da karfi aw eh, li jarribahumullah ko koko don Allah jarraba su ya gani shin za su ci gaba da addinin su wai mashi sallahu almu'minina alkafirina min kamilina min don Allah ya tsarkake waɗanda an mu'minnai na kwarai ya hidda waɗanda ba mu'minnai ba to ci gaba يمحص الله المؤمنين يمحص ويمحص المؤمنين الكاملين منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزعا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين to sun marja ila tahdhiril mu'minin bayan haka nan kuma magana ta komo zuwa ga tsoratar da mu'minai an ittikhadul kufari awliya gari rikon kafirai su zan sune masoya gare suna mu'amala da su wa qala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku imani la tattakhidhu alladhina tahdhuruna kada ku riki waɗanda ne riki addinin ku zuwa abin izgili wala'iban kuma sun ka dauki addinin ku abin wasa min alladhina utul kitaba daga cikin waɗanda an ka ba littafi min qablikum gabanin ku yahudu da Sara. wal kufara ko ko kafirai na waɗanda ba su ba waɗanda da rike addinin ku abin wasa ko abin izgili daga cikin su kada ku rike su auliya masoya wata kula ku ji tsoron ubangiji bi tarki muwalatin kada ku yi muwalati da su kada ku yi soyayya da su in kuntum mu'minan kun zama masu gaskiya masu gaskiya imani wato masu gaskiya ga imanin ku kada ku rike su masoya to ci gaba وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها wa la'iba ذلك بأنهم قوم لا يعقلون to wallazina idza nadaitum eh, da waɗanda yake kuma in kun kai kira zuwa ga sallah wato an kai kiran sallah ittakhazuha khuzwan sai su ki sallan nan abin wasa wala ibn abin wato abin izgili da abin wasa da an yastahzi'u bi su dora izgili da sallah wa yatalahaku su dora dariya kar ku rike su masoya zalika bi annahum qaumun la yaqilun abin da yasa suna izgili da sallah domin mutane ne ba su da hankali ba su iya ganewar abin da a hikimar da a ciki iz law kan aqal domin da akwai hankali gare su la fahimu al hikimar da sun gane hikima fil azan ga kiran sallah wa salati da sallah wala mastahza'u biha kuma da ba su izgili da ita to ci gaba ya ahlal kitabi hal ana wa amarahu bi nidai ahli kitab Allah ya umarci annabinsa da ya kire mutanen littafi zuwa ga sallah wa tanbihim ala khadain da farkar da su bisa ga kuskuren da sun kai fil istihza'i bi salati ga irgilin da suke yi ga sallah wa bil muslimina kuma irgilin da suke yi ga musulmi fa qala yace qul ya ahli kitab kace ya ku mutanen littafi yahud dan sara hal tanqimuna minna akwai wani abu wanda ba ku so game da mu wanda kuna ganin laifi ne illa an amanna billah a'a babu shi sai dai wai mun imani da Allah kawai shi Allah ya wa ma unzila ilaina kuma mun imani da abin da an ka sauka mana na Qur'ani wa ma unzila min qabli kuma kun eh, da mun imani da abin da an ka saukar mun an ka saukar ma wasu annabawa gabanin mu ila anbiya'i min jumlatihi tawrat daga ciki akwai tawrat da injil wanda yake littafan ku wa antum tadda'una annakum tu'minuna bima ku kun yi da'awacciya kuna imani da su to yaya za ku yi kiyayya da mu wa anna aktharakum fasiqun kuma babu wani dalili face mahi yawan ku sun fita daga hanyar littafan nan biyu wato sun fita daga hanyar su don haka kenan suke keya da mu ai ma tunkiruna ba ku musun komi gare mu illa imani na sai imani mu da waɗannan wa mukhalafatukum fi adami qabulil mu'abbari anhu bil fizqi kuma da abin nan da da sabawar ku sabawar mu gare ku wanda an ka fassara da cewa fasici ne walaysa hadha ma yunkar wannan ko ba abin da ya kamata ai musu bane don in mutun ya ce na yarda da Allah na yarda da annabi na yarda da annabawan da an kai kace ba ka so ne don wannan to babu wani laifin mu ille wannan to ci gaba wa anna akatharum fasiqun ko mahiyan su fasikai ne wato kum ne ba kum ba wa anna akatharakum ma minna illa an amanna billahi ma unzila ina ma unzila wa ma unzila min qablu wa anna akatharukum fasiqun eh to ci gaba قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شرهم مكانا وأضل عن سواء السبيل قل كتير هل son in nuna muku abin da ya fi sharri min zalika daga wannan? wato bisa ga abin da kuke gani laifi gare mu kuna son in haɗa muku abin da ya zama sharri masu bata inda kuma in na gaya muku ba don ku bani komi ba don Allah zai bani sakamako ba don ku bani wani abu ba huwa man la'ana kullu duk wanda Allah ya la'ana don ya ki abin Allah ya ce shi a sharri wa ba alaihi kuma Allah ya masa fushi don ya sani ya ki aiki da bin sanin sa waje alamin hum alqirata wal khanazir ya sanya kuma wasu sun kazan birare daga cikin su sun kazan abin an aladai wa bada taguta kuma yasa cikin su wanda ya bauta ma abin nan shaytanu bi ta'atihi domin ya bauta abin nan gumaka wara fihi minhum ma'ana man wa fi ma hu lafzuha wa hum al-yahusuna yahudawa domin duk sune waɗannan abubuwa na same su ulaika sharru makanan wato waɗannan sune sun kai zama sharri ga wuri domin suna cikin wuta wa adallu an sawa'i sabil kuma su sun kai abin nan bacewa daga tsakar hanya ay tariqil haqi daga hanyar gaskiya wa aslu sawa'i al tsaka wa zikru shar wa adal fi muqabilati ma yaqulunahu an al-islam wannan kenan don suna cewa musulunci ba baya da kyau don haka an kace musu sun kai zama shari lidilun nas dan su badda mutane alhuda daga shari'a abin su kawo abubuwa su ce kudi ba misalin abin nan kisasi a yanke mu mutum hannu kikir kikir kamar gabanin yaki ya tashi abin nan a Lebanon wato da musulmi da kafirai suna jayayya waɗanda ce ku diba shari'ar musulunci in mutum ya ya yi wai abin a kama hannunsa a kama yanka kikir kikir kikir kikir har a yanke da kyan ya so me kuna son irin wannan shari'a sai su ce a'a to sai masu wa'azin musulmi su ce a'a ku diba yadda abin yake ba ana kama hannun mutum a kikir kikir ba ka tuna kai abin nan manomi ka tai ka yi idi ka abin nan shekara guda kana noma ka sai ka sayar da abin da gare ka duka ka tattaro don ka ci da iyalinka wani ya tawa ya kama abin nan duk ya tafi da shi shi idan an ce a yanke masa hannu akwai laifi ya ce ba a yanke masa hannu ba a yanke wuyansa to ina ne eh a aiko da ma akwai shi kamar yadda an ka saukar da sallah haka an ka saukar da lokacin yinta inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta ka gane an rubuta ka kuma an kayyade lokacin da ake yin ta saboda haka wato kamar yadda yake wajibi kai sallah wajibi ne ka lokacin da ake sallah in baka sani ba ka to kana izgidi da waɗanda ke yi shi ma kafirci hmm. kun gane ko to to alkalla tunda ana kan wannan kamar mutum ya je garin da sai karfe biyu suke sallah ko biyu da rabi yana iya sallah shi tun farko domin yin sallah farkon lokaci ya fi da limami karshen lokaci wato a bakin ka jira su kai eh. jam'i gwanda kai taka ka ƙara kai taka cikin lokaci domin abin nan in ka samu sharhin wannan littafin abin nan na muwadda wanda ke cewa mutum yana yin sallah cikin lokaci wato abin nan sallar bata hita daga lokaci ba amma abin da ya kurce masa na farkon lokaci fa annama wutira ahluhu wa malu ah, kamar a kamo iyalinsa a yanka gaba gare shi kuma abin nan a kwada duke shi وهم قد خرجوا Kanin ahli kitabi akwai daga sha'anin mutanen littafi an nufa muna fuki wa adamin muzaharati bil haqqi kuma ba su son su bayyana gaskiya fana bahallahu ala zalika sai Allah ya falkar ko da yaushe wato magana da suke ma muna ne fa qala yace wa idza ja'uku in sun kazo muku ya ayyuhal mu'minin ahlul kitabi sun kazo muku qalu amana sai mun yarda da Muhammad mun san gaskiya ne min indillah daga wajen Allah ne wani bashirin bi kuma shi an kai bushara da shi cikin littafin mu wa qad dakhalu bil kufri alhali sun shiga suna lullube da kahirci wa hum qad kharaju bi kuma inda sun kai sun hita da kahircin min indikum mutalabbisina bihi wa lam yu'minu bi imani ba inna ma yadlubuna an yaftinu ko san dai suke yi su fitine ku an dinikum wato kaga su yi tallashin ku su yi tallashin ku wato karancin abu wato an tambayi wani abin nan wani kirista wanda yake ya zauna shekaru bai samu ko guda wanda ya juyar cikin musulmi ba wajen shekara goma yana tsakanin musulmi suna abin nan amma bai samu ko guda ya juyar da shi ya zan kirista ba sai wani ya tambaye shi wannan mas'ala fa an yi ta ya ce kai ga kana aikin banza ka zauna shekara kaza cikin musulmi ka kasa eh, juye da ko guda ya ce eh amma duk da haka na yi aiki kaga na kai musu gidan giya na kai musu abin nan eh, kide-kide na kai musu hotel na kai musu kaza wannan duk ya shigaltar da su daga addinin su sun bar karatu ba sun abin da suke yi ba ko da yake ba wanda ya shiga amma duk sun shiga gaba ɗaya ba sun bar nasu ba shiga nawa ba kenan duk mun bace gaba dai wallahu alam bima kanu yakatumun Allah shine masani ya fi kowa sani ga abin da sun kasan suna koyewa na munafuci wal makar da makirci in kun diba yanzu za ku iske kowane wuri an kai abin nan fada ya zauna shi ɗaya daga shi sai mata shi ko mata shi ɗaya kamar goza har mace ma an kai wadda ta yarda da auren arne eh baturiya wai shi kenan don su ce ai ashe ba abin nan ko ba haka ba hmm. abin nan don su juyar da su su hana su shiga musulunci karanci su zauna haka nan ba su shiga ba hmm, kwarai ko وترى كثيرا منهم يسارعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ra'ayi كانوا يعملون kai أيها wanda ake magana da shi ku almajirai kuna ji gata kana ganin kasira minhum masu yawa daga cikin su yusari'una fil fil suna gaugawa ga shiga ga zunubi wata kullun ƙarya wal udwan sannan da zalunci wa akalihim su da sannan da cin dukiyar haram labisa sama kanu ya mun tirda abinda sun kazan suna aikata. توجي كبا لولا ينهيهم الربانيون والعبار عن قولهم الاثم واكلهم لبيث ما كانوا يصنعون تو لولا ينهاهم الربانيون دمي ما لمن ما في عباده بصحنا صبا wal ahbar kuma dan me malaman yahudu basu hana su ba an kaule mul ismu ga hadin qariya dan me basu hana su ba wa musu da cin rashawar da suke yi cin haram dan me basu hana su ba labisa ma kanu yasnun abinda sun kazan suna aikata ya munana wato abinda ya fi muni malami shi na ganin wani na cin haram ko ko yana yin abinda ba ya da kyau ya kyale ko kuma shi taimake shi ma don ya samu wani abu wato shi ya shi ya himuni ko ko shi malamin ka je na ƙarya ya faɗi magana in ka tambaye shi na ka same ta bai sani ba eh to wanda ke yin ƙarya yana hana mai yi labisa sama kanu ya sanu tur da abin da sun kazo suna aikatawa eh? eh wato ƙarya ba ta kyawo. kun gani zamanin jahiliya wato larabawa zamanin jahiliya da kafircin su da komi amma wani suna kyamar a ce yayi kalma wadda yake ta ƙarya balle wani bayan musulunci saboda haka wato abin nan kun gani akwai wani abu wanda ake yi wani mutum na ganin shi mai sauki yaron ka in yana wani abu sai ka ce zan kira maguru da ko zan yi kaza ko ga abu kaza nan ga dodo nan wannan ƙarerai ne kake koya masa don rada da ya gane ƙarya kake yi kun fahimta ko eh, ƙara ka san wani hanya wanda yake daidai ka faɗa masa وادعوا بما بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود sannan kuma yahuda sun kace wannan ana bayani ne daki daki ga abin da suke yi na kahirci to abin nan fal yahud wato su yahud kalu sun kace duyika alaihim bi takadhibihim annabi sallallahu alaihi sallama wato bayan da anka kuntata musu don karyata annabi da sun kai ba da an kano akasaran nasi malam bayan da sun yi kowa yawan dukiya sun karyata Allah ya amsa dukiyar sai suka ce yadullahi magalula hannun Allah an kwance ta wato yanzu bai kyauta ai makabulata an yi idrarar wato an danke ta an daure ta daga abin nan ba da arziki qala Allah sai Allah ya ce gulla aidihim Eh. an an la'ani hannayensu ai umsikat aidiyon hannuwansu an ka kame an fi illa khairat daga ayyukan alkhairi kuma an la'ane su saboda maganar da sun kai bal yadahu a hannayen ubangiji mafsudata ne shin hidaddu ne wannan mubalaga ta fil wasf bil judi domin kaga mai kyauta sai ka ce hannaye da hannuwa biyu suke bayarwa wasan liyadi li ifadatil kasar yasa mai abin hannu biyu don ya nuna ke yawan kyauta iz gayatu ma yudhiluhu sakhi domin gaya abinda mai kyauta zai bayar min malihi daga duke shi an yuti biye da shi diba da wannan ya bayar diba da wannan ya bayar kun gane ko to wata kuma ana wa mutane magana gurgurdan fahimtar su walazidan na kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika lalle wato abinda an ka saukar gare ka daga wajen ubangijinka aka ce ma annabi lalle abinda an ka saukar daga wajen ubangijinka wato yana ƙara ma masu yawa daga cikin su guyanan ƙetarewa haddi wa kubran da kahirci domin kullum hasada kana ƙara ɗaukaka suna ƙara hasada suna ƙara abin nan Qur'ani na sauka suna ƙara ƙetare haddi wa alƙaina bainahum da sai sakamakon da Allah ya yi musu ya ce mun muka jefa ƙiyayya tsakaninsu tsakaninsu suna ta ƙiyayya da juna wal bagada da ƙin juna ila yawmil qiyamah zuwa ga ranar kiyama wa kullu firqatin minhum tukhalifu al-ukhra ko wace kungiya daban tana saba mu nan yan uwa ko fada da suke ba su shirewa kullama auqadu naral lil harbi ko dai sun ka kulla wata wuta don sun ka hula wuta don yaki don yakin musulmi adafa halla sai Allah ya bice ta kullun suna nan shiri ɗaya suke yi kullun shiri ne na faɗa. wato da sun yi wannan sai Allah ya bishe ta eh, abin tattalin wata ai kullama aradu ko da sun sun kai ni ya fada raddahum sai Allah ya ya walwala dibara wa huwa tasrihum bima ushira ilayhi min adami usul darrihim lil muslimin wannan bayani ne na cewa matukan musulmi kuna musulunci yadda an ka ce to duk yadda sun kai kulle kulle na makircin su to makircin su bai kai gare ku cuce ku gwayas ah, auna fil suna tahiya da gudu kuma cikin ƙasa fasadan don banna ai musu dina bil ma'asi su yi ta banna don zunubai wallahu la yuhibbul muslimin alhali Allah baya son masu yin banna wato baya son masu yin banna ba abin nan masu sayin banna afsada wato ya sayin banna musu fasada ya ɓaci da kansa musu mai yin banna ga wani ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم To, kamar yadda muke wannan gyara muna fatar in an ƙari gyarawa Allah ya taimake mu da wani bawan Allah ya taimake mu ga bugawa da kyawu. Kun ga abin nan wani attajiri ya taimake mu ga bugawa a Saudi Arabia. Ana ce masa ba mu oda. Eh, a mai da shi jisu biyu. To ci gaba. Walau annal al-kitabi, da dai mutanen littafi amanu bi Muhammadin sun yi imani da Muhammad. wata kalufar sun kai tsoron kafirci da sun yi da sun yi imani da shi kuma sun kai tsoron kafirci la kafarna anhum sayi'ati da mun karkare musu duk abin nan zunuban su wala adkhalnahum jannatin na'im kuma da mun shigar da su gidajen aljanna na ni'ima wato kullum mai hasada ganin yake yi in wancan da yake hasada na nan shi bai samu girma to da sun bi da Allah ya ba su wadatan nan da girman nan kamar yadda suke so hmm, kuma ya ba su ni'ima Eh, har abada bayyancewa. Allah taimake mu, ci gaba. Walawan aumu a kamu taure da wani da wana unzi da ila'in rabin da ka min fauƙi wani ta ji منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أنهم أقاموا التوراة su abin Yahud sun tsaye da Taurat kamar yadda an ka ce sun kai aiki da ita wal Injil ko kuma Nasara sun yi aiki da Injil duk abinda da a ciki sun yi aiki da shi daga ciki akwai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kai wa ma unzila ilayhim kuma da sun yi aiki da abin da anka saukar musu na littafai nan kunce kunce min rabbi daga wajen ubangijin su wato sun ka yarda kenan da qur'ani la akalu min fawqihim min ta'ati ajrin da sun ci ko ina da an kawo musu abinci ko ina daga sama kuma da ƙasa da sama ya zubo da ƙasa kuma da ƙarƙashin ƙafafun su da an yi wasu alaihim wa kashi Allah ya azurta musu ya yawaita musu arziki wa ya min kulli jahatin arzikin nan shi yawa daga ko ina minhum ummatun muqtasida ba duka mu yagu bane daga cikin su akwai al'umma mai tsakaitawa ta amal bi tana aiki da qur'ani wa hum man amana bin nabi sune wanda ya imani da nabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi ibn salam da shi da sahabban shi ko kuma najashi da mutanensa wa kathirun min amma huma su yawa daga cikin su tir da abin da sun zan suna aikatawa bi ma kanu ya malu tir da abin sa ma kanu ya malu abin da sun zan suna aikatawa na fasici ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul ballighna unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بعد توجيه التحذير bayan an huskar da tsoratarwa ga muminai Allah ya ga tarru bi alkita kada su rudu da mutanen littafi wal mushriki kuma kada su rudu da masu shirki al na bidini waɗanda yake suna musu azgili ga addinin su wajaha nida ila nabi sai bayan wannan sai an ka fuskantar da kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kansa wa amarahu bil iqdam fi tablighi ma amarahu bi tablighi wato Allah ya umarce shi da ya ci gaba da i da manzancin abin da an ka umarce shi da iyarwa wa wa'adahu bil ismati yayi mai alkawali na cewa ko an so a kashe shi ba a kashe shi wato al qatl wato ya tsare shi fa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya kai manzo Ka da abin da an ka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka wala tumshe an kada ka boye komi minhu daga gare shi khawfan don tsoro khawfa an tunala bi makarun don tsoron kada a same ka da wani abin da ba ka so wato i da manzanci wato kamar wai da faɗa wani wuri ka faɗa abin nan fasda bi ma ka fashe kamar fashe wa kwalba wa in lam taf'al in baka aikata haka nan ba in baka ida dukan abin da an ka aike ka da shi ba ba ma balagta sa to kai komai ba kenan baka ida zancen shi ba Ina wata ko da an aike ka da ɗari ka faɗi ta da tara ka bar guda to duk saura bai bai kyau ba li'anna kitmanu baliya domin koyo dan kaɗan ka kitmanu kulliya kamar koyo duka ne wallahu ya samu bin nas Allah yana tsare ka daga mutane an ya katulu ka ba za su kashe ka ba wato gabanin a saukar da wannan aya wato annabi tsaron shi ake yi akwai wato sahabban sa waɗanda anka shirya suna tsaron shi daga cikin su akwai abin akwai eh, akwai Usman ah, Ali ibn Abi Talib da abin Umar ibn Khattab hatta nuzul hadhihi al-aya ha wannan aya ta sauka da dare kuma ta sauka saboda ka sai fidda kai ne daga cikin tanti yace ya ayyuhan nasu insarifu faqad asamani Allah ku tafi wannan ya nuna kenan imanin annabi sallallahu alaihi wasallama da qur'ani cikin wannan hali ana neman kashe shi ya fidda kai ne daga cikin abin da ce ku tafi da dare Allah ya tsare ni ya samu garanti wannan ya nuna imani kamil kun fahimta ko wata in baka yi ba kuma balla ta wallahi ya sumu minan nas Allah yana tsare ka daga mutane wato hakim ya ruwaito wannan hadisi inna allaha la yahdil qawmal kafirin kuma lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda aka kafirai ila ma yuriduna bika wato bai shiryar da su zuwa ga abin da suke so game da kai min lakar na kashi wal makar da makirci su yi ta yi Allah zai kare ka to ci gaba قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين kul ka ce ya ahli kitabi ya ku mutanen littafi ka gaya musu lastum ala shay'in ku ahli kitabi ba akan kome kuke ba ka faɗa musu ba ku akan kome wanda ake damuwa da shi hatta tuqimu tarra sai in kun komo da taurat kamar abinda ilimin da ake kun aiki da shi sosai wal injili ko kuma kiristoci kun yi aiki da abinda cikin injili sosai wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abinda an ka saukar muku daga ubangijin ku na qur'ani bi an ta'malu bima fi ku aiki da abinda ciki wa minhu al-imanu bi daga ciki akwai yin imani da ni wato annabi kenan zidan na kasira min ma unzila ilaykum min ya nan kufra kuma abinda an ka saukar ma daga ubangijin ka lalle shi na ƙara ma masu yawa daga cikin su kafirci wato da abinda ketarewa haddi da kufurihim bihi don kafirta su da shi wato ba su yarda ba kenan sai su ƙara ma bije rema littafin su fala ta asal alqawmil kafirin wannan kuma zai sa annabi ya bakin ciki ya kire mutane su yinki Allah ya ce kada ya bakin ciki kada kai bakin ciki alqawmi don mutane alkafirin wanda kafirai illa yu'minu da ba su imani da kai ba ai la ta hatamma bin ka damu da su to ci gaba إن الذين آمنوا والذين هادوا عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون To, innal ladina amanu, lalle waɗanda sun kai imani wa ladina hadu, da waɗanda sun kace mun tuba kenan Yahudu, ya taho kamar kiran duk waɗanda na yi laifi in sun komo ga gaskiya Allah zai tuba su Waɗanda na yi imani cikin musulmi, da waɗanda sun ka zan Yahudu can da sun ka komo, wasabi'una ko kuma wato masu bauta mala'iku can da cikin abin nan larabawa firqatun yabudun mala'ika awul kawaki ko suna bauta mu taurari a sab'a bakwai din nan wan nasara ko kuma waɗanda sun kazan kirista duk waɗannan masu addinai muyagu man amana min duk wanda ya imani daga cikin su billahi yarda da Allah wal yawmil akhir yarda da ranar lahira wa amila salihan ai aiki aiki na kwarai ya komo fala khawfun alaihim babu tsoro gare su na cewa ta sun bar addinin su sun komo ga wani wala hum yazun kun ba za su yi bakin ciki ba ala kira kun fahimta ko wannan khabar mu'adalun ala ala khabar inna Sun sura sai mu koma ga maganar tambayar ah, mas'alar Isa alaihi salam. To <coughs> ga abin wani tafsiri ruhul ku jiyar da ya sanya shi. Wato da an ka ce ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu to ruya an na rahada min al-yahud sabbuhu wato an ruwaito cewa wasu jama'a daga cikin yahudawa sun zagi isa alaihi salam an kalu huwa sahirun min sahira suka ce shine mai sihiri dan mace mai sihiri wal fa'il min fa'ila kuma mai liwadi dan mace mai liwadi abin nan madugo kenan ko wa qazafuhu wa ummu sun kai masa qazafi kuma sun kawo uwar shi falan ma sami alaihi salatu wassalam lokacin da shi isa ya ji wannan magana wato sami a zalika da'a alaihi yayi addu'a akan wa qala allahumma anta rabbi wa ana min ruhika kharajt ya ubangiji kai ne ubangiji na daga ruhin ka ne fita wa bi kalimatika ni da kalimaka ka halitta ni walam atihim min tilqa'i shi ko ban zo musu da kaina ba wato sai da ka aiko ni Allahumma an man sabba la ani wanda ya zage ni wa sabba umi kuma ya zage uwata fasta ja'aba Allahu du'ahu Allah ya karba addu'a shi wa masakha alladhina sabbuhu ya shafe ya anka canza halitta waɗanda suka zage shi wasa ba umu hukuma sun ka zage wace an canza hadisa su kira datan wa hanazir wasu an kamar shi birare wasu kuma an kamar shi an kamar da su abin aladai falan ma ra'a zalika yahuza rasul qawmi lokacin da yahuda wanda yake shugabannin yahudi ya ga haka wa amiruhu wanda yake shine sarkin su fa za al dalika sai ji tsoron haka nan wa khafa da awatahu alaihi tsoron kada shi masa addu'a qaida fajtama'at kalimatul yahud ala qatl isa shikenan kalmar yahud ta hadu akan kashe isa alaihi salam fa ba'atha Allah ta'ala jibril sai Allah ya aiko jibril fa akhbarahu ya bashi labari bi annahu yarfa'uhu ila samai nace zai dauke shi zuwa ga sama fa qala li ashabi ayyukum yarda bi an yulqa alaihi shabahi sai shi isa yace ma yace ma mutanensa wane ne cikin ku zai yarda a jefa masa sifata fa yi kutalo a kashe shi wai salabu ai mai salbu da na jannata shiga aljanna wa qala rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su yace ana ni falqallahu alaihi shabahu Allah ya jefa sifar Isa gare shi ko kutila an ka kashe shi wasu liba an ka mai salbu an ka kere shi wakila aka ce wannan shine kauli na farko aka ce kila wakila kana rajulun yunafiqu isa akwai wani mutum wanda yake yana masa munafici cikin jama'a shi ma'aradu aradu da lokacin da sun kai niyya kashe shi qala ana adullukum alayhi yace ni ne zan shiryar da ku zuwa inda yake fa dakhala baita isa farufi farufi alayhi salam sai ya shiga dakin gidan da isa yake sai aka dauke shi wa shabaha ku ala almunafiq an ka jefa sifar shi ga wannan munafiki fa dakhalu alayhi fa qatalu sun ka shiga gare shi suka iske suka kashe shi wa hum yadhunnuna annahu isa su suna zaton shine isa wakila kuma an kace kauli na uku inna tada yanus wato wani da ake ce mata tsatsa yanus ba yahude da sala baitan kana huwa fi ya shiga wani gida falam yajidu bai same shi ba fa alqallahu ta'ala shabahu alai Allah ya jefa sifar shi a kansa falam ma kharaja lokacin da ya ta zannu annahu isa sai su kai zaton shi isa ne ba kaza an ka kama shi wa qatila an ka kashe shi sun musulba sannan an kai mai salbu an ka kire shi wato wannan shine mai wannan littafi ya ambata to bayan haka nan da ni diba littafi na ni ga babu bambanci ku diba yadda nisa. wato idan kun dibi wato eh, kissa ta farko cikin suratul nisa'i wato shafi na shafi na eh, ɗari da talatin ko da talatin da eh, ɗari da talatin ولقد أخذنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ميثاق بني إسرائيل الله يتي من كنسان wannan sura alkawali take yi wato mun riƙe alkawalin bani Isra'ila cikin Taurat ko alal imani billahi wa rasulihi wato su yahudawa an yi alkawali da su cikin littafin su taurat su yi imani da Allah kuma su yi imani da manzanni duka wa arsalna ilaihim rusula kuma mun aika mun aika manzanni daga cikin su zuwa gare su amma kullama ja'ahum rasulun ko da wani ko da yashi wani manzo daga cikin su ya zo musu bai ma latawa sun ga abin da rayukan su ba su so min alhaqi na gaskiya asauhu wa adu sai su yi kiyayya da shi su dora abin nan su saba masu dora kiyayya da shi ko da yashi wani manzo ya zo sai su dora kiyayya da shi fariqan kazzabu wasu su karyata su wa fariqan yakatu sannan wasu jama'a ko su kashewa dai suke yi ka zakariya kamar sun kashe zakariya suka kashe yahaya eh, wa ta'diru bihi duna eh, qatalu hikayatun lil hali da an kace wasu jama'a suna ta kashewa don a nuna wannan hali yana nan gare su har abada kullun tunani ake ya za a kashe eh har yanzu li bayanil hali al mustamira wato bayanin hali ne kashewa ɗaya suke ta yi ai musta'iduna li qatli muhammad suna nan tantali ga kashe muhammad in amkana lahum yana yiwa gare su kama kanu ma isa kama yadda sun kai niyyar kashe isa ba haka sun kai abin nan ba wa kullu man wa kullu man yuridu an an ya idan duk wanda ke son shi musu wa'azi son suke su kashe shi wa yanha musu ya hane su an su inda daga cuta kokarin suke a kashe shi a wusa amalal ko au istimal al mudari lil fasila nan ya katulun kun gane a wasu mil an aikata shi don fasil qur'ani wato ana ajewa da shi da shi wa hasibu وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وفموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وفموا كثير منهم والله بصير بما يعملون to wa hasibu sun yi zaton Allah ta kuna fitnatun eh, in mun kashe suwa na suwa ne babu sauran fitina haka suke zato alhali ba haka ba ai azabun bihim ala takdhibir rusul wa qatlin suna tsammani wata musiba ba za ta same su ba fa amu sai sun abin nan sun ka kurince anil haqqi daga gaskiya falan yusiru ba gaskiya ba wasa mu sun ka kurince an an istima'i ga sauraren gaskiya sun mata ballahu alaihi sannan bayan kana Allah ya karbi tubar su lamma ta bu lokacin da sun ka tuba sun ma Musa suka koma abin nan makarcewa wasan mu kuma sun ka sun ka kurunce kasirun da yawa daga cikin su sun kai haka nan wallahu basirin bima ya'malun kuma Allah mai gani ne ga abin da yake suke aikatawa fa yujazihim bi kuma yana nan yana saka musu da wannan abu to sun mashara fi tafsil qaba'ihin nasara bayan an faɗi yahudu ga nasara su kuma abin nan wato mu yagon ayyukan su mai ahlil kitab ko ba da zikirin yahud ba an bace yahudawa ibdali aqwal da bata maganganun su alfasu da wadanda ke ba su da kyau to yanzu ga nasara ga kiristoci nan ta wannan suna na kirista musulunci bai san shi ba daga baya taho domin musulunci bai yarda an kashe Isa bai yarda an yi mai abin nan qad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح للي وأن نتي الله شيني مسيح إيسا to lalle sun halaka sun sun kafirta su ne yaqubiya ana cikin nau'in suna ce musu jacobite da turanci amma da larabci yaqubiya a sunan su wal halu annahum qalu al kuma suna cewa qala lahum ah, al shi isa wato ga abin da yace musu hina irsalihi ina lokacin da an ka aiko shi zuwa gare su ga abin da yace ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan isra'ila ibudullah ku bauta ma Allah rabbi wanda yake ubangiji na wa rabbikum wa rabbakum kuma ubangijin ku walam yufariq bainahu wa bain ghairi bai bambanta tsakaninsa da shi da wasu ba da ni da ku duk bayan Allah ne Allah halitta mu fil ubudiyyah ga zama bayi innahu man yushrik billah kuma Isa na ce musu yadda al'amari yake duk wanda ya hada wani da Allah fi ibadati gairi ya bauta ma wani wanda ba shi ba qad harrama Allahu alaihi aljannata lalle Allah ya haramta samun aljanna gare shi ai manahu an yadkhulaha Allah ya hane shi ga shiga aljanna wa ma'awahu nar kuma ko masa wuta wa ma lizzalimin min ansar kuma babu masu taimako ga masu zalunci domin duk wanda ya karkace daga Allah ya zama mai zalunci to mai zalunci bai da wani mataimaki wanda zai taimake shi lokacin da Allah zai mai azaba ai yamna'unahum ba mai hana su min azabillahi daga azabu ubangiji wal maqsud bi zalimin abinda ake nuhi da masu zalunci al mushrikuna masu kafirci wato masu shirki duk qarinati ma qablahu domin alamar abin nan ko annahu man yushrik billahi kun gane ko wai dullu wai dullu hadha ala anna an-nasara mushrikuna wannan ya nuna kenan su ma abin maguzawa ne bi hadhihi al-aqida da wannan aqida ta Jacobite Yakubiyya ya nuna da su da maguzawa daidai suke ko ni ilahiyyati Isa na mai da Isa abin abin bautawa هذا القسم الأول وقد تقدم ذكره قبل هذا wannan yanzu mun faɗi nau'i guda daga cikin su wanda yake can farko kuma an faɗe su to ga biyu nan wal qismul هو أشار إلى القسم الثاني من النصارى فقال قال نبي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن يمثلن الذين كفروا منهم عذاب أليم to a kashi na biyu laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalu wanda sun kace Allah ɗayan abubuwa uku ne wato su sun ka taru sun kai Allah laqad kafar su sun kafirta ai hidaha ɗayan guda ko wato wato Allah kenan ɗayan uku ne wal na biyu isa wa ummuhu da isa da uwashi wato kenan su sun kabin nan wa humun nasoriya kun ni sunan da turanci hmm? eh trinity nasoriya wa hunaka wajhun akhar akwai wani fassara da bamil mufassirina wa huwa anna an-nasara yaquluna suna cewa innal ilaha eh, eh, eh, abin bautawa wani jiki ne jawharun wahidin jiki guda ne murakkabu min salasa amma yake shi daga abubuwa uku salasa aqani wato asallai uku al'abu uba wal ibnu da da wa ruhu da ruhi ruhul qudusi wai gaba ɗaya su gaba ɗaya su Allah wa hadhihi salasa waɗannan uku ilahun wahidun duk abin bauta guda ne mahi yawan kiristocin ƙasar na suke kama anna shamsa ismun yatanawalu al-qursa wa shu'a wal harara rana ya ce rana Kunga ga cikin akwai eh, jikin ranar hmm. akwai haskenta sannan akwai zahinta hmm. haka dan suka ce kenan abin nan salufiya hmm. wa ana bil abi azat suna nuhi da uba wato zatin ubangiji wa bil imni al kalima wato da an ka ce kun ai kalamullahi magana Allah wa bil ruhi ruhi kuma suna nuhi al hayatu rayuwa wa qalu innal kalimata allati hiya kalamu la kalma wadda magana Allah ikhtalat bi jasadi Isa ta haɗu da jikin Isa ihtilat alma'i bil laban kamar yadda ruwa ke garwaya da nono wa za'amu anna aba ilahun sun kace shi shi uban abin bautawa ne wal ibnu ilahun shi ma dan abin bautawa ne wal ruhu sannan shi ma ilahun abin bautawa ne su duka abin bautawa guda ne waɗannan markusiyya faka zaba Allahul fariqain Allah ya karyata waɗannan nau'i biyu duka fa ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani abin bautawa sai guda wa illa min tawa ma yaqulun kuma in basu bari daga abin min basu hanu ba daga abin da suke faɗa na wannan taslisi na uku wai washidu sun kamar da Allah guda in basu bari in basu komo gare shi ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim to wato sun kafirta kuma wato azaba mai tsanani za ta shahi waɗannan da na kafirta daga cikin su wa huwa an-nar shine wuta za ta shahe su li'annahum ma awfu bil misaki domin ba su yi alkawali ba su cika alkawalin da sun kai ba domin abin da alkawali cikin injil Allah shi daya ke bauta ma waɗannan duka halitta shi ne to ci gaba kuma akwai uh, kafirci karami kamar irin wanda mata ke wa mazan su ce ka taba bani bayan da mata alheri butulci ne wannan to ci gaba afala ya afala yatubuna ila wa yastaghfiruna والله غفور رحيم to afala tubuna ila lashin su masu wannan irin aqida masu wannan irin imani na kristoci ba su tuba zuwa ga Allah wa yastaghfiruna hu su nemi gafara shi min maqalu ga abinda sun ka faɗa wannan tambaya ce ta zargi wallahu ghafurun alhali Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba rahimun bihi ko mai jin kai ne ga wanda ya tuba da saboda haka ana kiran ku ku komo mu za abu guda to ci gaba ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أني يوفكون to sun ma zakar haqiqatal masih ga yadda Isa yake ibn Maryam fa qala ya ce. ga eh, haƙiƙanin shi mal masihu ibn Maryam wato masihu din abin nan dan Maryam bai zama ba illa rasulun face manzon Allah ne kawai amma sauran halitta na mutane duk daidai yake da sauran mutane kada halamin min qablihi rasul kun ba shi dai manzo ba akwai manzanni wanda sun ka shude gabanin sa fa huwa yamdi mithlahu shi ma zai mutu kamar yadda sun ka mutu falaisa bi ilahin ba abin bautawa bane kamar za mu kamar da sun kace idan zanci kawai yake yi wa ummu siddiqa kuma uwashi wata wali ya ce ba ta saba ma Allah mubalighatan fi sirri mai gaskiya kana ya kula da shi da uwashi sun zo suna cin abinci mai cin tuwo ana cewa abin bautawa ne <laughs> kun gane ko kaga irin kamar sauran mutane kaga irin himaminan nasu kamar sauran mutane da suke cin abin su haka nan suke yi wa man kana kadhalika la yakunu ilahan duk wanda yake yana cin tuwo yana abin nan yana bauli wato ba ya zama abin bauta wa shi domin wato jikinsa wato gaba gaba ne wa da ufi da raunin sa wa ma sha'u bainakum min al-bawl abin da ke hitowa daga rashin na bawli wal ga da gayadi har tusa ma ko ba haka ba unzur kayfa nubayyinu lahum al ayat ya mai sauraren karatu kadiba yadda muke bayyana musu ayoyi na ilmi ala wahdaniyati na bisa ta Allah sun manzur ana kuma kadiba yadda suke karkacewa yusrifuna na haqqi su karkace daga gaskiya ma qiyamul burhan ta da tsayin dalili da duk komai ana faɗa musu bayyane maimakon su to su yarda mu zauna lafiya sai kokarin suke ya za mu hana ba musulmi bane duk wanda yace ba ba bambancin addini ba musulmi bane Allah sauƙaƙe cewa mu musulmi ne amma ba mu zalunta wanda ba musulmi ba kowa yana da haƙƙi za mu ba shi haƙƙinsa ba mu taɓa haƙƙinsa ita ya kamata su sani wanda yace ba ba bambancin addini wannan ya fita eh, yanzu da ba sani ba wato Allah ya gafarta musu